Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da kuma niyya murya arewa. Sai kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, Assalamu alaikum barkamu da hantsi yanzu ma Grace Alheri Abdu ce tare da Jummai Ali muke farin cikin gabatar da shirye-shiryen. Bayan labaran duniya za ku ji abin da masu kula da lamura ke hange dangane da batun kasafin kuɗin bana a Najeriya da kuma dangantakar wato harkokin tattalin arziki da shugaba Muhammadu Buhari ya kula da ƙasar China. Muna kuma da rahoto kan harkokin siyasa a jihar Taraba da kuma taka rawar gani da jihar Legas ta yi na damawa da kowa. Kamar yadda muka saba mu ba ku masu sauraro damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. jiya litinin wani kwamitin majalisar dokokin kasar brazil ya ba da shawara a fara shirin tsige shugabar kasar dilma rousseff a saboda zargin cin hanci da rashawa Kwamitin ya jefa ƙuri'a 38 da da ashirin bakwai don amincewa wannan ƙudiri. Yanzu saura ya tura wa Majalisar Wakilai wannan shawara. Ana buƙatar amincewar kashi biyu daga cikin uku na wakilan Majalisar Dattijai kafin a fara wannan shiri. Ana sa ran Majalisar Wakilai za ta jefa ƙuri'a akan wannan ƙudiri cikin mako guda. Ana zargin shugaba Dilma da laifin ɓoye dalla-dallan bayanin yadda tattalin arzikin ƙasar ya taɓarɓare domin ta sake cin zaɓe a shekara ta 2014. Magoya bayanta sun ce caje-cajen wani ɓangare ne na yi mata juyin mulki daga mataimakinta Michael Tana wanda ya shiga ayarin masu ƙoƙarin tsige ta. To amma shi kansa mataimakin nata yana fuskantar caje-cajen cin hanci kamar shugaba Dilma. Jiya Litinin Mr. Tana ya ce daftarin jawabin da ya niyyar gabatarwa idan ya gaje ta. bisa kuskure aka nuna ko kuma aka gabatar wa jama'a jawabin kuma kamar har ya zama shugaban ƙasa to amma mr tana ya ce babu wani abu a jawabin nasa da bai taɓa faɗa wa jama'a ba Ƙungiyar Taliban ta ce ta ƙaddamar da hare-hare lokacin bazara da take yi duk shekara a Afghanistan da ta laƙa wa suna Omari Operation a wata sanarwa da ta aika wa 'yan jaridu yau Talata. Ƙungiyar ta yi alkawalin cewa za ta kai manya-manyan hare-hare a kan sansanoni abokan gaba. Za ta ƙaddamar da hare-hare ƙunar baƙin wake da kuma kashe kwamandojin abokan gaba a cibiyoyin alƙaryu. A shekara ta 2015, ƙungiyar ta yi wa jami'an tsaron Afghanistan ɓanna sosai domin ta kashe kusan mutane dubu shida ciki har da sojoji da 'yan sanda yayin da ta raunana mutane dubu goma sha hudu. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce kuskure mafi muni da ya yi a zamanin shugabancinsa shine kasa yin shirye-shiryen matakan da za a ɗauka a Libya bayan da sa hannun ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO ya hambar da gwamnatin marigayi Muammar Gaddafi ya cusa ƙasar cikin ruɗami, wanda har kwanan gobe an kasa magancewa. Shugaba Obama ya yi wannan furucin ne lokacin da yake nazarin nasarori da gazawar gwamnatinsa cikin shekaru takwas da ya yana jan ragaman mulkin Amurka a wata hira da Fox News ya yi da shi. Shugaba Obama wanda a watan Janairun baɗi idan Allah kai mu zai kammala wa'adin mulkinsa ya ce ranar da ta fi zamewa gwamnatinsa ranar farin ciki ita ce ranar da majalisar dokoki ta yi na'am da kwaskwarima da wa tsarin harkokin kiwon lafiya da aka laƙawa suna obama kiya ya ce rana mafi muni a shugabancinsa ita ce ranar da ya kai ziyara garin newton wani ƙaramin gari a jihar connecticut kwanaki biyu bayan wani ɗan bindiga ya kashe yara ƙanana ashirin da malamai shidda daga ƙarshe a yayin da yawancin ƙasashen duniya ke mai da hankali ga yakin neman zaɓen tsayar da ɗan takarar shugaban ƙasa da ake a nan amurka wani zaɓe da zai ɗauki hankalin duniya shine zaɓen babban sakataren majalisar ɗinkin duniya a karan farko rabin 'yan takarar wannan mukami mata ne daga yau talata ɗin nan za a baiwa kowane ɗan takara minti goma ya yi ko kuma ta yi bayani abin da ya sa ta cancanci a bata wannan mukami a majalisar da aka kafa shekaru saba'in da biyu da suka shige duk kuma wanda zai gaji bankin mun a ranar 1 ga watan janairun shekara ta 2017 to ba zai yi karancin rikice-rikice da sauran matsalolin rayuwa da zai ko kuma za ta tunkara ba. Labaran duniya kenan kuka saurara. To madalla bari mu bude takon daga birnin tarayya Abuja Najeriya inda ake ci gaba da tsokaci dangane da batun kasafin kuɗin bana. Wakilin misali Shehu Ashaka na da ci gaban bayani. Hotunan da suka fito daga fadar shugaban Najeriya Asrock da ke nuna shugaba Buhari da mataimakinsa Profesa Yemi Osubanjo sun dukufa wajen duba shafi-shafi na kasafin kuɗin bana na nuna sauyin salo ga wannan lamari tun dawon mulkin demokuraɗiyya. da dai akwai kyakkyawar alaƙa ta rashin shakkar kowane ɓangare ba mamaki da tsawon lamarin bai kai haka ba amma an ka duba ga shugaba buhari da ke taka tsantsan kan lamuran kuɗi don muradin yaƙi da zarmiya hakan ba zai zama abun mamaki ba hakan ya zo daidai da ra'ayin ɗan rajin yaƙi da cin hanci comrade abubakar abdulsalam shi hanzari bai taba haifar da abu mai kyau ba idan kai la'akari da lokacin da shi shugaban kasa ya gabatar da wannan kasafi na kuɗi a gaban majalisa kwana biyu a ce ai kasafin ma da shugaban kasa ya kawo tabata kwana biyu a ce ai an shigo da wani abu a ciki wadda ba lokacin da aka kawo ta ba a ganta a ciki ba to ai ina ganin duk mutumin da yake da hankali to dole idan an dawo maka da ita ka zauna kuma ka sake dubawa abinda ka kai din shi aka yi aiki aka aka dawo maka da shi ko kuma an je ai mata kuma wani gyara an sa son zuciya a ciki tunda tun abun ba a je ko ina ba a can din an ce ta bata a'a gobe an ga wani abu a ciki daban kasancewan shugaban kasa in ya ce sai ya zauna ya duba kuma kafin ya sa mata hannu idan har ta yi daidai da abun da ya kai wannan ya yi aiki da hankali da kuma ilimi a ciki tuni dai mai taimaka ma shugaban kan majalisar wakilai kawu sumaila ya ce shugaban zai duba kasafin a tsanaki don ɗaukar matakin da ya dace alhamdulillahi kaga ai sai an bincika tukuna an gani daga nan zuwa ɗan ƙanƙanin lokaci mu ga me aka yi daga nan kuma in allah ya so ya yarda a gaya wa duniya ga halin da ake ciki ba da daɗewa ba za a yi a gama in allah ya so ya da dukkanin ministoci za su fara dubawa su ga gyare-gyaren da aka yi da kuma yanda za a aiwatar da kasafin kuɗin ba mu so mu ɗoro akan ƙarya ne mai zai faru bayan dawowar shugaban daga ziyara aiki zuwa ƙasar china shin za a kammala batun kasafin don fara aiki da shi ko za a gyara wasu sassa sale shehu ashaka murya amurka abuja najeriya haka yake to har yanzu dangane da batun kasafin kuɗi da kuma tattalin arziki a najeriya yariman muri isa tafida wanda kuma tsohon akanta ne ya yi tsokaci dangane da sukar matakin da wa shugaba Buhari ya ɗauka da nufin farfado da tattalin arziki kamar yadda za ku ji a wannan hirar da suka yi da wakilinmu Nasiru Adamu Elikaya. Daga bajet da aka yi na bana, triliyon biyu duka na kuɗin ana sarrafa bashi ne na cikin gida ba bashin ƙasan waje ba. Ko bari in gaya maka duk ƙasan duniya yana zuwa China karɓan bashi. Amerika bashin tsakanin su triliyon hudu na dola. kuma idan china ta ba wa nigeria bashin biliyon goma ko biliyon ɗari ko biliyon ɗari biyu ba wai za ta kawo kuɗi ne muraranta don kawo nigeria ba a'a za ta zo da sanannu da kayan da ta kera kuma a farashin da yake babu mai baka wannan farashi duk duniya su zo su sarrafa wannan abin da suka kera su karantar da mutanen ƙasanku yadda za a ci gaba da rike shi don na ji wani wanda bai fahimci tattalin arziki ba yana cewa mun sami kudade biliyon 100 a biliyon 200 biliyon 300 yes mun sami wannan kuɗi amma kuɗin nan suna nan cash ne a hannunmu duk abin da za mu saya dole mu je mu biya wani ya zo ya mana to ba wanda za mu biya ya yi mana fiye da china ba alhaji sa kana maganar kamar barazanar da shi wannan babban lauya femi fala na yi kenan cewa kusan zai kai ma gwamnatin kara kan waɗannan kuɗaɗe da kwato daga waɗanda ake zargi da sata ai femi aboki abokina ne mun yi national conference da shi yana faɗa daidai iyakan saninsa lauya bai san tattalin arziki ba lauya bai san yadda ake zuba jari ba lauya bai san yadda ake sarrafa duniya bashi da kuma rashin bashi ba to idan shugaban kasa ya karbi bashi wannan bashin yana da abin da bature ke kira multiplier effect abu ne da zaka karɓa guda ɗaya ka kafa yana da reshe reshe reshe ɗari na zaburar da mutane su yunkuro su rika yin abubuwa iri iri idan yau an sarrafa hanyar dogo daga lagos ya zo kalaba daga kalaba ya wuce jalingo ya tafi maiduguri gashua kano ya sake yankewa ilori har ya koma lagos ni mai kiwon shanu ba wanda ya fi ni farin ciki don zan je maiduguri in ɗebi na wanda nake biyan tirela dubu ɗari uku a saniya talatin in zuba a taragu saniya ɗari biyar ka biya bai wuce dubu talatin din ba ya kai maka lagos a yadda suka bari a gonan ka haka jikinsu zai je a inda je ba za su lalace ba kuma wasu suna cewa kayayyakin china ba su da inganci kuma watakila da in ana son irin wannan aiki da za a haɗa kai da kasashen turai ne da zai fi don allah lokacin da aka fara sai da kwanoni a arewa ya ake kiran su ba jebu ba jebu ne suke yin su china idan ka je wajen ana yin abu a tsari uku akwai tsari na america american standard akwai tsari na euro european standard sannan akwai yadda kake so idan ka je shayana kace a maka abu yadda kake so to in ka ɗauka ka kawo kasanku ku ba za ka yi bilemin shayana ba. hankalin Haka yake to a jihar Taraba kuwa jam'iyyar adawa ta APC ce ke korafin cewa ana nuna ma waɗanda ba 'yan asalin jihar bawariya zargin da gwamnatin jihar ta musanta ga wakilin Ibrahim Abdulaziz da ci gaban rahoton. Da yake makaranta takardar bayan taron da suka fitar, shugaban jam'iyyar APC a jihar Taraba Alhaji ji Jikardo ya ce za su ci gaba da sa ido ga gwamnatin jihar a lokacin da ta yi ba daidai ba duk wani ɗan najeriya yana da 'yanci ya yi tafiyansa ya mallaki dukiya ya zauna kuma inda ya ga dama abin baƙin ciki ne abin mamaki ne kamar yadda kundin tsarin najeriya ya ba mu dama ya ba kowa dama ba wai muna yadda cewa wa'yansu mutane 'yan ɓata gari su shigo taraba ba ne amma kowane mutum a bashi hakkinsa babu ƙasar da ta taɓa ci gaba face sai baki sun shigo ke din nan ba daidai bane kuma muna kiran ga shugaban ƙasa da sauran eh, mutanenmu su sa baki su tabbata cewa kowa an bashi ya walwala ya tashi inda ya ga dama inda yake so ya zauna kuma inda yake so ya mallaki kuma abin da ya sauka wanda bai saba wa ka'ida ba kuma muna tabbatar muku cewa jihar Taraba mun cinci kanmu a cikin wani eh, hali na yanayi waɗanda ba su san yadda za su gudanar da mulki ba muna tabbatar ko duk lokacin da suka yi wani abin da ba da muna tabbatar musu mu za mu kalubalance su ba za mu bari ba saboda me saboda haƙƙin mutane na kanmu to sai dai kuma wannan mako na zuwa ne yayin da talakawa kuma ke kokawa game da halin kuncin rayuwar da ake fama da shi a kasar batun da shugabannin jam'iyyar apc ke cewa dole ne a hada da hakuri bai yiwuwa ka gina gida a rana guda ka kare gidan amma in ka ce rusawa ne zaka zaka rusa a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ƙasar nan ta eh, mun shiga wahala mun shiga hali na ƙangi shekara goma sha shida a ƙarƙashin jam'iyyar pdp yau an wayi gari ƙasar shekara guda ga irin nasarorin da shugaba buhari ya samu a ƙasar nan saboda haka muna kira ga 'yan uwanmu mu ilmantar da su mu ilmantar da magoya bayanmu kada su yadda wasu su ruɗe su. su ma dai shugabannin matasa na jami'ar apc fa ba su a baya ba wajen wannan taro da jami'ar ta kira. a sunana alhaji abdullahi ade state youth leader na apc na jihar taraba wannan taro da muka yi idan ka duba yau da pdp a taraba kam jikinsu ya mutu don ka duba irin taron ka duba yadda ka ba masaka sun ke a plaza namu ka duba yadda jama'a suka taru wannan ya nuna cewa jami'ar apc jami'a ne da talakawa shari'a da jihar taraba gaba daya suna supporting apc duba za ka ga taron namu yau ya hada hadda mutane sdp to sai dai kuma a matanin da ya da gwamnan jihar ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin yaran labarai mr silvanus giwa ya koma kwatanta zarge-zargen da jami'ar apc ne ke da shure-shure wai wanda in yi magana kan ce bai hana mutuwa wanda bai da aiki sai ya sa kansa wani cikin hali wanda bai kawata ya za a yi a cikin najeriya nan a ce a waye gari wani yau a ce ana jifotin wasu zuwa ina eh kuma yana yalla ni ban gane irin wannan hayaniyan ba in ba su da aiki su je su yi shiru ba su yi shiru sai bayan shekara hudu zo su nemi zaɓe abin da ya kamata su yi kenan wai sun ce kun ajiye jama'a kofar shiga wato a tolge inda yi kan cewa ana mai da wannan duk can banza da can wofi ne ya za a ajiye mutane a tolge wannan allegation sai wani ga maka ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga yola a Najeriya. A bar haɗamar mukami a tsaya ai aiki don a raya jihar da girma. A bar yin haɗamar mukami don gina kai da sauri a ƙyala jihar da girma. A ƙyala jihar da girma ko za a gina kai ko za a yi hannu ba. To madala bari mu karkare a jihar Ikon Najeriya inda wani dan asalin jihar Katsina ya bayyana irin dama da jihar Ikon ke bawa duk wanda ya cancanta. A cikin hirarsu da wakilinmu gida Jibrin sakataren harkokin ruwan jihar Legas Architect Kabiru Ahmed Abdullahi ya bayyana irin damar da shi ya samu a wannan jiha ta Iko. Wannan abu ne wanda ya auku lokacin da abubuwan da ake tafiyarwa a cikin jihohin nan mun zauna a ƙungiyance ƙungiyar 'yan arewa mazauna kurmi mazauna southwest mun zauna mun kudirci cewa duk wani aiki da ake yi a garuruwan da muke muwa muna shiga ciki ana damawa da mu in zaɓe ake yi da mu ake yi in sai ake buwa ake na siyasa da mu ake yi. in aikin gayya ake yi na gina gari muwa da mu ake yin shi saboda haka idan aka ci zaɓe tare da mu muna kuma da kwararru a cikinmu akan ɗauka a ciki ma a sanya su cikin makamai daban-daban a jiha a local governments a local governments akwai local government daban-daban muna da supervisors muna da councilors muna da deputy majority leader na house a cikin jihar lagos a local government daban-daban kama a papa kenan a papa a gege mushi ga sunan ojo da sauransu wannan abu ne wanda yake akwai lokacin da mun samu cikin local government na lagos muna da cikin local government 37 cikin local government muna da 37 a local government 37 muna da mutane a ciki to kaga wannan abu ne mai kayatarwa kwarai da gaske kuma amfaninsa ne duk wata matsala da ka taso a wannan garin muna da mutanenmu da za mu ci wani je ka wurin abu kaza ya auku da mutane kaza ka je kaza sa ido a kai kuma a nemi gyara a kai so wannan ya agaza mana kwarai da gaske akan yanayin zamantakewanmu a wannan gari ba kuma ma lagos kawai ba har a oshun muna da special assistant to the governor a jihar oshun muna da uh, mutane a governor's office a makamai daban-daban a jihar oyoma a jihar ogunma duk muna da su to ni irin gudunmawa kuka baya wajen ci gaban siyasa wannan yanki eh sanin kowa ne cewa a lokacin wannan zaɓe na baya a jam'iyyar adawa jam'iyyar pdp a wannan lokaci ta shigo da karfin tsiya kuma an janye mutan gari an juya tunaninsu an ba su kuɗi a kan kada su goyi bayan jam'iyyar tamu ta apc to sanin kowa ne cewa a wannan lokaci mu ne muka tsaya muka dage muka tabbatar da cewa wannan jam'iyya ta kai ga cin nasara wanda sanin kowa ne akwai wuraren da idan ka cire mu daga ciki to wannan zaɓe dai ba mu ci shi ba so wannan muna tunƙaho da irin wannan gudunmawa da muka bayar da kuma yin farin ciki a kai kuma a shirye muke ci gaba da bada wannan gudunmawa a kowane lokaci to a wannan zaɓe da ya gudana akwai wasu al'ummomi na wani yanki na ƙasar nan da suka samu kujeru na 'yan majalisa saɓanin al'umma arewa ba ganin kama akwai gazawa ta nan ba gajiyawa ba ne shi abu irin wannan sai ka fito a yi takara wanda ka ga ya samu a ya fito ya yi takara ne unfortunately ba mu samu mutane da suka irin wannan takara ba amma nan gaba akwai wanda suka nuna sha'awar yin haka kuma na tabbatar maka da cewa in sun yi takara za su samu cin wannan mukamai cikin ikon Allah to akita ko za ka gaya mana tushen ka, na aka haife ka koko zuwa kai a ni nan na aka haife ni nan jihar Legas na aka haife ni a garin Agege kuma a nan ne makaranta sannan na tafi jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria a nan ne karatun jami'a na digiri na farko bachelor of science in architecture sannan then a master's degree in the same architecture to a amma fa ban rabu da gida ba ko yaushe ina gida akwai zuwa gida daura ina zuwa katsina to akwai alamu za ka koma gida kenan a koma gida ina ma koma gida ina gida ina lagos saboda akwai wayanda ke rike mukami a jihar lagos kuma su koma jihohin suna asali su nemi wani mukamin mun gani a jihar oshin mun gani a jihar kogi ni ma na taba yi na yi takara a wannan zaben ma da ya tafi na yi takara a jihar katsina ya takara gwamna a jihar katsina eh. to nan ce aka haife ka na san batun yarbanci ba a magana an na jin yarbanci mana sosai kuwa kwarai da gaske me kake so a ce maka cikin <laughs> ka bi ka maki yawa to ko za ka faɗa mana wannan mukami naka da yarbanci èmi lólórí ọ̀jọ̀gbọ́n ilé omi ní ìpínlẹ̀ Èkó lónìí. gwangwan za ka gaya mana wasu mukamai da ka samu kafin wannan mukami eh kafin wannan can baya na yi mataimakin karamar hukuma na agege local government a nan jihar lagos mm. sannan kuma wancan tsohon gwamna bola mai tinubu shi kuma ya tsani shugaban hukumar da ke kula da tsare-tsare ta jihar lagos ah, kuma governor fashola shi kuma ya tsani a matsayin sa nasa da kuma general manager na mai kula da wannan dai hukumar tsare-tsaren saboda aka duk wasu tsare-tsare da aka rika yi na jihar lagos mu ne muka rika yin waɗannan ayyuka kafin yanzu kuma in kowa kulawa da

wato sakataren harkokin ruwan jihar Legas Architect Kabiru Ahmed Abdullahi sai ku ci gaba da shakatawa da wannan faifai da ke bisa inji. ọba tó ṣoore fún mi ṣoore fún ẹ tó ṣoore lójoojúmọ́ ọba kan má ti kà lẹ́yìn dádúró gbọ̀ngbọ̀n lẹ́yìn aṣòótọ́ kò jẹ́ ronú ibi rárá.

tẹbí tará ó dáàbò bò mí táyà tọmọ tẹbí tará ìgbòkègbodò mi kò jẹ́ kó já sórí asán ìgbòkègbodò mi kò jẹ́ kó já sórí asán mò ń yan fáńdà fáńdà lójú apẹ̀gàn bí ọ̀pọ̀lọ ṣe ń yan lójú ẹlẹ́gùsí ẹlẹ́gùsí ò gbọ́dọ̀ yí látà ìmásí kú gbọ́ọ́. To madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington na cewa karfe uku da minti 25 na asuba sai kuma ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta wayar tarho. Mai magana Hamidu daga nan kanan labuwa. rejon Girma a jamfuri Jamhuriyar Nijar. ina ma a shawara talakawan najeriya gaskiya ku yi ma adalci ku yi ma addu'a shugabanku muhammadu buhari gaskiya kun samu shugaba na gari kun samu shugaba na kwarai allah ya kaya mishi kuma allah ya shi hankuri da jama'a amin na gode mai magana hannu daga nan kalan labu gudumar Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka mai magana Alhaji Bukar Bolo daga Tamatu jihar Yobe Nigeria. Ina so a ji ra'ayina akan gidajen mai na Tamatu da gidan mai na Mega na Tamatu. Don Allah don annabi mai girman minista da mutanen kwamitin na DBRS da task force su mata ke kan wannan kullum mai da ake kawo cikin da su ana tabati na yi zuwa wani state don allah da wani mutane da minista na petroleum ina roko da murya da don allah da wani a mata ke kan wannan abu mu da matu san ban ma samu allocation na mai ko a samu allocation na mai da mutane muna tafa na cikin yobe state suke hada baki suke divertin mai a wani wayansu gurare don allah da annabi mai girma minista da kwamitin na cbrs na federal su don mataki kan wannan abin. assalamu alaikum ni ne mai magana alhaji farkolo daga damaturu kafin mu karkare ga takaitattun labarai jiya litinin wani kwamitin majalisar dokokin kasar brazil ya ba da shawara a fara shirin tsige shugabar kasar dilma rousseff a saboda zargin cin hanci da rashawa kwamitin ya jefa kuri'a 38 domin amincewa wannan kuduri yanzu ya rage turawa majalisar wakilai wannan shawara ana buƙatar amincewar kashi biyu daga cikin uku na wakilan majalisar dattijai kafin a fara wannan shirin Ƙungiyar Taliban ta ce ta ƙaddamar da hare-haren lokacin bazara da take duk shekara a Afghanistan da talakawa suna Omari Operation a wata sanarwar da ta aika wa 'yan jarida yau Talata. Ƙungiyar ta yi alkawarin cewa za ta kai manya-manyan hare-hare a kan sansanonin abokan gaba. Za ta ƙaddamar da hare-haren ƙunar baƙin wake da kuma kashe kwamandojin abokan gaba a cibiyoyin alkaryu a shekara ta 2015. Ƙungiyar ta yi wa jami'an tsaron Afghanistan ɓarna sosai domin ta kashe kusan mutane dubu shida ciki har da sojoji da 'yan sanda yayin da ta raunana mutane dubu goma sha hudu. Shugaba Barack Obama na Amurka ya ce kuskure mafi muni da ya yi a zamanin shugabancinsa shine kasa yin shirye-shiryen matakan da za a ɗauka a Libya bayan da sa hannun ƙungiyar ƙawancen tsaro ta NATO ta hambarar da gwamnatin marigayen Muammar Gaddafi. ya cusa ƙasar cikin rudami wanda har kwanan gobe an kasa magancewa. Shugaba Obama ya wannan furicin ne lokacin da yake nazarin nasarori da kuma gazawar gwamnatinsa. To madalla masu saurari na muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau sai kuma can da la'asar ku je abokan aikinmu da waɗansu shirye-shirye ciki har da noma tushen arziki na Halima Jimrau. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman jummai ali da titaya na gabatar da shirin da kuma malam sidi da ya har harhaɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniya mu yau charles hall alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma kwana lafiya da alheri